babu wani ofisa namu da ke tuka jirgin sama da ke fita da niyan ya cutar da wani haka siddan waɗannan mutane sun fita sun samu bayanin cewa waɗannan wanda suka taru wajen nan mutanen boko haram ne saboda haka sun fita saboda su je su kare rayukan mutane ne sai abin kuma ya juya ya shiga wani irin hali daban wadda muke juyayin hakan da ya faru babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar kenan yayin da yake mana ƙarin haske kan wani harin bam da bisa kuskure sojojin saman najeriya suka kai akan fararen hula a jihar borno to ko wannan kuskure da mayakan saman najeriya suka tafka ka iya canza wani abu bisa salon farmaki daga sama ba zai canja komai ba abin da zai canja shine kamar da na ce in muka samu bayanin cewa wasu abubuwa ya kamata mu yi su bayan da muke yanzu ba za mu canja saboda manufanmu ba shine mu kashe mutane haka sidan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lalata musu dukiyoyinsu ko kuma mu ci mutuncinsu ko wani abu haka ba manufanmu shine mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma za mu saurari abin da wannan bincike zai nuna mana duk waɗannan yara biyu wanda suka je wannan suka je da wannan jirgi mutane ne wanda suka samu cikakken horo daga ba ma daga nan ba bayan sun yi tukin jirgi a najeriya mun tura su amurka sun je sun ƙara tukin jirgi suna da ƙwararren takardar cewa lalle suna da ƙwarewan da ya kamata kuma sun sha yin abubuwa wanda suka kare rayukan mutane suka kashe waɗannan 'yan ta'adda a wurare daban-daban kuma ko yaya girman wannan bom da mayakan suke amfani da shi yake bom ne wanda ke kilo kamar 250 nauyinsa so actually bom ne wanda yake da abin nan kuma allah ma ya takaita da ni a fahimta na yadda nake gani yawan asaran rayuka saboda wannan abu to yawanci aka amfani da shi ne a saboda a tabbatar da cewa duk wanda yake da mummunan manufa ga al'umma bai samu daman ya ci gaba da aikata wannan mummunan manufa ta shi ba yayin da kuke jiran sakamakon binciken kwamitin da kuka saka mm. akwai wasu matakai da kuke ɗauka a halin yanzu domin kare kura nan gaba akwai wasu matakai da muke ƙara duba dubawa saboda mu tabbatar da cewa kamar misali muna son mu tabbatar da cewa duk waɗanda suka fita za su yi ba da agaji ma mutane lallai ne su nuna mana cewa sun fita daga waje kaza suna waje kaza kuma abu ɗaya a da za su daɗa ganewa akwai lokuta da yawa a gaba wanda mu suka je da wasu bayanai saboda su je su yi wani abin nan na bambin da za su zo su gano cewa ai ba abin da suke tsammani ba ne kuma so da yawa sun dawo sun sauka da bom ɗinsu a Maiduguri. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Eya Marshal Sadiq Baba Abubakar Hassan maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.